To kamar yadda ta shafi harkoki da dama, annobar coronavirus ta kuma shafi shirye-shiryen da mutane suke yi na ƙaramar sallah. Har yanzu wasu wuraren a Najeriya suna ci gaba da zama a kulle, abin da ke nufin ba za a gudanar da sallar Idi ba da kuma sauran shakulkulan ƙaramar sallah. Sai dai a Maiduguri, da alamu mutane za su samu yin sallar Idin. Ga Husaina Muhammad da rahoton. Kamar yadda aka saba a kowace ƙarshen azumin watan Ramadan, al'umman musulmai a faɗin duniya suna bukukuwan sallah inda za ka ga kasuwanni sun cika makil musamman ma ɓangaren masu sai da tufafi takalma da kuma kaji sai dai kuma a wannan karan akwai bambanci idan aka kwatanta da na shekarun baya da suka gabata hakan kuma ya kasance ne sanadiyar bullar annobar cutar coronavirus wanda ta mamaye duniya baki daya ta kuma dakatar da harkoki da dama gaskiya kasuwa din da kuma wannan sallan ta mana karanci sosai sai dai kuma muna roƙon Allah dai Allah ya buɗa mana amma yanzu dai kan kasuwar a zaune ake gaskiya kasuwa dai alhamdulillah sai dai godiya ga Allah amma kasuwa ba ta kai ta wancan lokutan da muke a baya ba matsalar rufe gari da kuma wannan matsalolin larurar da ake ta fama da ita Corona virus. to koya mutane suke shirye-shiryen sallar shi shirin sallah dama abu ne wanda kowa ya san cewa lokacin sallah yana targetin me ya kamata ya ajiye ma iyalan shi ko kuma me ya kamata ya ajiye wa kanshi so muna shirye-shiryen sallah amma ba kamar yadda muka saba kanmu a kowane shekara ba saboda yanayin condition da ake ciki in da ne ka shigo war haka zaka ga kasuwa amma ke war haka sai ka sai inda zaka yi bayan Allah za shi za shi za shiga sallah a wani hali a wani yanayi a yanayin babu to kwastomomi babu ba kasuwa saboda coronavirus su ma teloli da suka saba samun dinki da dama a kowace sallah Yaya lamarin ta kasance musu a wannan karan? Gaskiya kai, za mu ce dai alhamdulillah amma ba kamar yadda shekarun ba suka wuce mana ba. Gashi abun ya sallah ta zo dab kuma gashi abubuwan sun ci kwarkwaɗe kuma gashi ma ba wadataccen kuɗi a hannun wanda za mu yi uzurruka da hidimomin sallah yadda jama'a suke kama na aiki gaskiya abubuwa sun canza. dan a cikin kashi ɗari za ka iya cewa kamar kashi kusan hamsin ma ya zube yanayin halin da ƙasa take ciki ko kuma a ce duniya gaba ɗaya saboda wannan halin cuta ta coronavirus da take ciki bayan an shafe kwanaki 21 cikin watan ramadan ba tare da an fita guraren ibada ba sanadiyar dokar da gwamnatin jihar ta sanya na hana zirga-zirga ga baki ɗaya har sai bayan da gwamnatin jihar ta ɗage dokar da ta sanya saboda matakan kariya daga cutar coronavirus Mazauna birnin Maiduguri suna fatan Allah ya kawo sauyi kafin wannan lokaci ranar da za a yi sallah domin a samu a fita sallar Idi. Husaina Muhammad, taskar VOA daga Maiduguri a Najeriya.